jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc a najeriya gobe asabar za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi za mu ji abin da jama'a ke cewa game da waɗannan zabuka za mu ji ta bakin wani yaro kuma da yakin iraki ya sauya wa rayuwa har abada bayan wani makami mai linzami ya afka a cikin gidansu a najeriya gobe ne ake gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni ukun da suka gabata hukumar zaben najeriya dai ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka an kuma ɗauki tsauraran matakan tsaro a jihohin da za a gudanar da zaɓukan ga bahari muhammad fage da ƙarin bayani Hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓe a jihohi 28 cikin 36 da ake da su a Najeriya. Kuma akwai 'yan takara sama da 800 da za su fafata a wannan zaɓen gwamna da za a yi a duka jihohin ƙasar. Amma akwai jihohi guda shida da ba za a gudanar da wannan zaben a cikinsu ba, waɗanda suka haɗa da Anambra, Bayelsa, Edo, Ekiti, Ondo, da oshun gabanin wannan zaben babban sufetan 'yan sanda na najeriya usman baba ya sanar da dakatar da duk wata zirga-zirga ababen hawa daga karfe 12 na daren ranar juma'a har sai karfe 6 na yamma a ranar asabar domin tabbatar da cewa an samu damar da za a gudanar da wannan zaben yadda ya kamata ba tare da zirga-zirga ababen hawa ba sauran hukumomin tsaro su ma sun ce za su haɗa hannu da 'yan sanda domin tabbatar da cewa sun yi aikinsu yadda ya kamata wannan baya rasa nasaba da cewa ofishin gwamna yana da matuƙar tasiri a najeriya a gefe ɗaya kuma wasu na ganin cewa gaza cika alkawarin da hukumar zaɓe ta yi na amfani da duk na'urorin da ta ce za ta yi da kuma yadda za a tattara sakamakon zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa ya karya gwiwar da yawan masu yin zaɓe domin suna ganin za a yi zaɓen ba yadda ya kamata ba ba zai zama sahihi ba kuma ya sa wasu da dama sun yanke shawarar ba za su fito zaben ba na ranar asabar to madalla bahari muhammad bage kenan tuga kuma ra'ayin wasu 'yan kasar game da zaɓakan na gobe daga jihohin kano da kuma nasarawa a arewacin najeriya fata na a zaben da zai gudana cikin yardar allah gobe na kira ga dukkanin al'umma da su fito su kada ƙuri'ar su kuma su zaɓi cancanta wanda ya cancanta su zaɓa kada su buruɗin ba da taliya dubu ɗaya ɗari biyar da ashana a zaben nan allah ya bamu shugabanni na gari yadda za mu yi zaben nan lafiya allah ya sa mu yi shi lafiya allah ya sa a gama lafiya kuma duk shugabannin da allah ya bashi nasara don allah ya tsaya ya duba ƙasa yadda take ciki ya duba mutanenmu shi na unguwanni ba ruwa ba wuta idan ka zauna kar a gida baka zo ka fito ka kada ka ba idan ba ka zaɓa ma shugaban da bai dace ba ba za kuma ka fito kana ƙorafi ba kar a zo kuma ana baka naira ɗari ɗari biyu domin ka sai da 'yancinka saboda ka sha wahala ne har na tsawon shekara hudu don haka ka yancin ka. to ina fata su waɗanda za a zaɓa yanzu su duba su waiwaye baya su ga inda aka baro da kuma inda za a tunkara da inda ake tsaye a daure a taimaka a bi abubuwa da aka yi na kurakurai a gyara matasa babu aiki ga shirin idan aka ce a zo za a ɗauki mutum goma mutum dubu uku ne za su nema ƙarshe ba ma za ka san waɗanda aka ɗauka ba ga yara a zuba a titi ba aiki saboda haka shugabannin da za su zo nan gaba suna da aiki ja a gabansu su tsaya su duba matasa a duba a ɗauki yara aiki a daina ragaita a daina daba. fatana shine allah ya kai mu lafiya a yi zaɓe lafiya mu gama lafiya a shirye muke za mu fito da kwanmu da kwarkwatan mu mu je mu jefa kuri'an mu allah ya ba mu mai rabo sa'a fatanmu shine wannan zaɓe jama'a muna fata a jihar nasarawa da lungu da sako za a fito lafiya a yi lafiya gama lafiya ba tare da tsangwama ko na wani dan takara ko na wani ba mu da wannan fatar mu dai a fito a yi zaɓe wanda ya ci allah ya bashi sa'a a bashi zaɓe fatan da muke ke allah ya nuna mana wannan sabar lafiya zaɓe kuma da za a yi muna fatan allah ya sa a zo a yi shagama lafiya addu'an mu dai shine kamar inda ita hukumar zaɓe ta yi alkawari ba kawo kayayyakin zaben da wuri ba wannan lokacin sa alƙawarin sha Allah za su improve a fito mana da kaya da wuri to madalla za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula a lokacin da aka soma mamayar iraki shekaru 20 da suka gabata ali abbas na da shekaru 12 ne kawai a duniya wasu kwanaki bayan suma mamayar rayuwarsa ta sauya na har abada bayan da wani makami mai linzami ya dira a kan gidansu da ƙarshe aka ɗauke shi daga bagdad zuwa kuwait sannan daga ƙarshe kuma aka kawo shi nan birtaniya domin a yi masa magani caroline hawley wacce a shekarar 2003 ita ce wakiliyar bbc a bagdad ta hira da ali a gidansu da ke nan london kalilan ne daga cikin al'ummar iraki suka samu babban tabo da ali abbas ya samu biyo bayan mamayar kasar mahaifinsa ya kosa ganin ƙarshen mulkin kama karyar saddam hussein mu manoma ne na tuna babana na cewa zai shirya wa amurkawa liyafa a duk lokacin da suka shigo kasar har ma da watandar nama Dukkanmu na fatan samun ingantacciyar rayuwa saboda muna tunanin kawo ƙarshen sadam zai sa a samu kyakkyawar makoma a iraki amma hakan bai faru ba har abada babu wani dangi da na sani da ba su yi asarar ran wani nasu ba dangin ali sun yi nasarar tserewa daga babban birnin kasar bagdad domin tsira amma daga baya suka dawo a tunaninsu kura ta lafa sai dai cikin awanni kalilan da dawowarsu makamin roka ya afka gidansu zan iya tuna lokacin da gaba gidan ya rubto a kanmu wuta na ci ko ina Ina jin babana da babata na kwala ihu, ƙazamin yanayi ne. Ina iya tuna yadda wutar ke cin sassan jikina da kuma dama tsuna An ɗau wannan hoton ne lokacin da aka kai ni asibiti, zan iya tuna makwabcinmu na gaya min yadda ya zaƙulo ni daga cikin baraguzan gini, inda ya ce saboda mummunar ƙunar da na samu, da ya janyo ni sai baki ɗin dantsina ya sutale. because my arm was so badly burned. So when he pulled me out, one of my arms tsananin ciwon da ji ba zai ba kenan? tabbas na fuskanci matsanancin ciwo har ma na ji tamkar na mutu bayan rashin ganin iyayensa a asibiti ne sannan ya tabbatar da sun mutu a harin ni ne wannan a tsakiya waɗannan kuma yan uwana ne an yi hoton ne wata hudu kafin harin wannan ƙanina ne da ya mutu The Uh, a yanzu iyalan ali sun samu karuwa Alo. Barka dai masoyi na. sai Yusuf ɗan shekara biyar a yanzu haka na tare da mahaifiyarsa a Bagdad kuma Ali na fatan kawo shi London wata rana. Mun shaƙu sosai da Yusuf, kullum yakan kira ni sau hudu zuwa biyar a rana, muna tare a waya kusan kowane lokaci. Duk lokacin da na koma Iraki yana shagwaba ni sosai, baya bari na na yi komai. Yakan yi ƙoƙarin zaman min tamkar katanga, kuma yana kula da ni sosai. Duk lokacin da na yi ƙoƙarin yin wani abu da ƙafafuna sai ya ce baba ka bar shi kawai ni zan yi maka ba sai ka yi komai ba. Yana son fita yawo da ni a mota sosai, nakan yi ƙoƙarin rayuwa ni kaɗai. Ina iya abubuwa da dama, na iya rubutu da ƙafafuna har ma da sarrafa waya, ina kuma iya rungumar Yusuf da ƙafafuna, hakan ba wani mishkila. Fata na dai kawai samar da ingantacciyar rayuwa ga ɗana, kuma ina fatan samar da wata gidauniya da za ta riƙa taimakawa da mutane da ke da irin larura ta. Na fuskanci tsananin matsi sosai, musamman bayan da na samu ciwon. Haka na sha fama da rashin lafiya ni kaɗai ba tare da iyaye ba. Na sha wahala kwarai da farko. amma kuma na sha ganin mutane ɗauke da raunuka mafi muni kan nawa wannan yasa koyaushe nake ƙara gode ma Allah ba na tunani sai abin alkhairi to masu kallamu wannan shine shirin talabijin na ƙarshe da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na bbc muna gode muku saboda kasancewa da kuka yi tare da mu a tsawon shekarun da muka kwashe muna kawo muku labarai da kuma rahotanni iri-iri a madadin aminu abdulkadir da kuma aisha musa ibrahim mijin yau ne ke muku fatan alheri sai kuma wata rana.